Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka radio hausa voh daga nan tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau litinin kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muka dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su tare da aminu ibrahim kiyawa daga nan sai shirinmu leƙa mu na yau wanda zan gabatar daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyar mu a yau biye da shi akwai muryoyi masu sauraro tare da hassan barka sai shirin nan na ansoshin fikihu daga nan sai afirka a yau wanda kuma shine shirin mu na karshe idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To madala masu sauraro ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Jama'a saurare Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin farko muhimman kanunsu. kasashen iran da rasha ya su kara haɓaka dangantakar tsakanin su a ɓangaren ayyukan soji tsohon firaministan ƙasar iraki nuri almaliki ya buƙaci al'ummar ƙasar su gana da zanga-zanga cikin lumana ministan harokin wajen ƙasar venezuela zai iso birnin tehran a yau domin fara ziyarar aiki dubban al'ummar kasar gambiya ne su da zanga zangan neman a hukunta tsohon shugaban kasar yahaya jami yanzu kuma ga cikakkun labarun kasashen iran da rasha za su ƙara haɓaka dangantaka da tsakanin su a ɓangaren ayyukan soji babban kwamandan hafsan sojin ƙasa na ƙasar iran major general muhammad bakiri shine furta hakan bayan isa filin saukaran jiragen sama na birnin moscow a jiya lahadi inda ya ƙara da cewa sabar gwamnatin ƙasar iran za ta ƙara haɓaka dangantakar soji da ke tsakaninta da ƙasar rasha sai dai ya fara yada zango a kasar pakistan kafin isa kasar ta rasha har ila yau ya kara da cewa gwamnatin ibrahim ra'isi tana da mahanga ta musamman kan kasashen gabashi da kuma yankin asiya musamman a lokacin da iran ta samu damar kasancewa mamba a kungiyar haɗin kai ta shanghai babban hafsan sojin ƙasa na iran ɗin major general muhammad bakiri ya isa filin sojojin sama na nukovo na ƙasar rasha ne a jiya lahadi a ziyarar aiki da ya kai inda ya samu karba daga mataimakin shugaba ma'aikatan gwamnatin kasar tarasha sergi isarakov da kuma sauran manyan jami'an soji da mukarraban gwamnatin kasar bangarorin biyu sun tauna tare da musayar ra'ayi kan yadda za su kara fa dangantakar soji da ke tsakaninsu da kuma yadda za a yi aiki tare wajen tabbatar da tsaro da kuma yaƙi da ta'addanci a yankin. tsohon firaministan kasar iraki nuri almaliki ya buƙaci al'ummar kasar da su gada zanga-zanga cikin lumana a wani jawabi da ya wallafa a shafinsa na twitter nuri almaliki tsohon firaministan kasar iraki ya buƙaci al'ummar kasar da su gada da zanga-zanga cikin lumana da kwanciyar hankali musamman a yanayin da ake ciki na siyasa mai wahala da haɗari a kasar har ila yau ya ce ina kira ga al'ummar ƙasa masu girma da su da zanga-zangar nuna adawa da sakamakon zaben yan majalisu da aka sanar cikin lumana domin kare zaman lafiya da tsaro da kuma kauce ma'aikata duk wani abu da zai iya bawa makiya dama wajen haifar da fitina da rashin tsaro a kasar wannan yana zuwa ne bayan da hukumar zaɓe ta kasar ta sanar da sakamakon zaɓe na 'yan majalisun dokoki da a gudanar a kasar inda ɗaruruwan mutane suka gwada zanga-zanga a birnin bagdad basra nasiriya da sauran biranen ƙasar domin nuna adawar su da sakamakon zaben ita dai jam'iyyar kudata kurdistan democratic party ta mas'ud barzani ta samu kujeru 33 yayin da jam'iyyar pkk ta bafel taliban ta samu kujeru 16 sai kuma jam'iyyar al-aqd al-watani ta falla ta fale fayyaz ta samu kujeru guda biyar na majalisu. Ministan harkokin wajen kasar Venezuela zai iso birnin Tehran a yau Litinin don fara ziyarar aiki. Rotani sun bayyana cewa Felix Valencia, ministan harkokin wajen kasar Venezuela, zai iso birnin Tehran a yau Litinin din nan inda jagoranci babbar tawaga domin fara ziyarar aiki inda zai gana da manyan jami'an gwamnatin ƙasar. inda za su tattauna game da hanyoyin da bangarorin biyu za su fara alaka da ke tsakanin su yadda za su ci gajiyar juna. a wata tattaunawa ta wayar tarho da ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahiyan ya yi da takwaransa na venezuela a ranar biyar ga watan otoban da muke ciki sun tattauna game da dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu inda su da game da muhimmancin kullar jejeniya da samar da taswirar hanya za a yi amfani da ita wajen kara karafa dangantaka da ke tsakanin su da kuma kammala tsare-tsaren tattalin arziki da suka cimma matsaya a kai a nasa bangaren ministan harkokin wajen iran ya faɗi cewa ba su da ta matsala game da batun fa'a dangantaka da ƙasar venezuela kuma ƙasashen biyu za su ci gaba da namijin ƙoƙari za su ci gaba da namijin ƙoƙari tare da haɗa hannu da ƙarfe wajen kai takunkumin zalunci da amurka ta ƙaƙaba musu masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran dubban al'ummar kasar gambiya ne su da zanga zangan neman a hukunta tsohon shugaban kasar yahaya jami rahotanni sun bayyana cewa ɗaurin mutane a birnin banjul na ƙasar gambia sun gudanar da zanga-zangar lumana don neman ganin an hukunta tsohon shugaban ƙasar yahaya jami ma zanga-zanga sun yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta gaggauta cika alkawarin ta ɗauka na binciken cin zarafin ɗan adam da ake zargin tsohuwar gwamnatin jami ta aikata yahaya jami da yanzu haka yake gudun hijira na da ƙarfin faɗa a ji a cikin gida musamman a fagen siyasa a ba bayan nan ma an ambaci jam'iyyarsa da ƙulla kawance da shugaba adama baro da ke kan mulki da niyyar tunkarar zaben shugaban ƙasa da za a yi a nan gaba sai dai jami da ke gudun hijira ya ƙalubalanci ƙawancen da jam'iyyarsa ta kulla da jam'iyyar shugaban ƙasar mai ci a yanzu da nufin tunkarar zaben shugaban ƙasa da za a gudanar a ranar hudu ga watan disamba na wannan shekara da muke ciki. daga ƙarshe za ku ji cewa wasu falasina guda bakwai da ke tsara a gidan yarin haramtacciyar ƙasar isra'ila na cigaba da yajin ƙin cin abinci tuni sun bayyana cewa falasina da haramtacciyar ƙasar isra'ila ke tsare da su a gidan yari na cigaba da gudanar da yajin aiki na ƙin cin abinci domin rashin amincewarsu da cigaba da tsare su ba tare da yi musu shari'a ko yanke musu wani hukunci kan laifin da ake zargin sun aikata ba. kwamitin da ke kula da fursoni falasina da ake tsaye da su a gidan yarin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta faɗi cewa ya zaka da cikin falastinawan wanda ya fi daɗewa yana yajin ƙincin abinci wanda ya kwashe kwanaki 95 yana yajin ƙincin abinci ya zaka daina kwanci asibiti domin duba sa bayan da yanayin da yake ciki ya ƙara tsanani sosai don haka sun buƙaci isra'ila da ta sake shi bisa la'akari da dogon lokacin da ya ɗauka ba tare da shari'a ko yanke masa hukunci ba da kuma ba shi damar ganawa da lauyoyinsa yanzu haka dai isra'ila na tsaye da falastina sama da biyar ba bisa ka'ida ba wanda mafi yawancinsu tsoffin fursunoni ne wanda suka kwashe shekaru a tsare saboda nuna adawa da suke yi da ci gaba da mamaye yankunan su da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi ta ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan kuwa saurara daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da shirin na duniyar mu a yau duniyar a yau masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a wata fitowar shirin duniyarmu a yau shiri ne dai wanda muka saba kamuku muku batutuwa masu alaƙa da wannan yanki na yammacin asiya wato gabas ta tsakiya to a yau za mu yi dubi ne akan yadda ƙasashen larabawa suka fara ja da baya daga ƙauracewa ƙasar siriya da suka yi a tsawon shekarun da ƙasar ta fuskanta cikin yaƙi za mu ji wasu daga cikin dalilan da suka jawo wannan ja da baya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shiri zai gudana. shekaru kusan sha ɗaya sun shuɗe daga lokacin da ƙasashen larabawa suka ɗauki matakin ƙauracewa ƙasar syria hakan kuwa ya faru ne a daidai lokacin da ƙasar ta tsunduma cikin yakin da wasu daga cikin waɗannan ƙasashen larabawan suke da hannu a cikinsa ƙauracewa ƙasar ta siriya kuwa ya kasance ne ta hanyoyi biyu na farko ya faru ne saboda biyewa siyasa amurka da turai da yin rawa da bazar waɗannan ƙasashen da saudiya da ƙasar suka rikayi waɗanda suka zama a sahun gaba wajen adawa da gwamnatin damascus a wannan lokaci a hakikanin gaskiya ma waɗannan ƙasashen biyu su ne na gaba-gaba wajen yin uwa da makarbiya a harkar ta'addancin da ya addabi ƙasar siriya a tsawon waɗannan shekaru da kuɗaɗensu da kuma yaƙan da suka samar ne suka hargitsa zaman lafiya a wannan ƙasa waɗannan ƙasashen biyu su ne suka kafa ƙungiyoyin 'yan ta'adda irin na al-nusra wanda kuma daga baya ta kai ga haihuwar wata ƙungiyar ta 'yan ta'adda da ita ce daular musulunci a cikin ƙasashen Siriya da iraki ita dai jihatun nusra ƙungiya ce wacce ta zama tushe da ginshikin ayyukan ta'addanci a cikin wannan ƙasa ta Siriya. mataki na gaba kuwa na ƙauracewa Siriya shine wanda manyan ƙasashen masu bakin faɗa na laraba suka yi amfani da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa inda suka kokarin wato kawar da syria daga cikin wannan kungiya musamman ma dai gwamnatin damascus a yayin wani taro da aka yi a birnin dauha na kasar qatar sun sanar da yanke alaka da kasar ta syria da dakatar da gwamnatinta daga zama memba. abin da ya fi ban mamaki shine yadda suka zaunar da 'yan adawa masu ɗauke da makamai suna faɗa da gwamnatin wato damascus akan kujerar da aka ware wa ƙasar syria wadda kuma syria tana cikin ƙasashen da suka kafa wannan ƙungiya sai dai wancan matakin bai burge ko ya samu karɓuwa a wajen ƙasashe kamar algeria iraki da labanan ba da suka nuna ƙin amincewarsu inda algeria ta bayyana cewa ɗaukar mataki irin wannan yana da matuƙar hatsari kuma zai zama an kafa wata ƙa'ida marar amfani da kuma mara kyau a siyasance a cikin ƙasashen larabawan to yanzu bayan gushewar shekaru kusan uku da murƙushe mafi yawancin 'yan ta'adda na ƙungiyoyin al-nusra da kuma dole musulunci a ƙasashen iraki da syria wasu ƙasashen na larabawa sun fara kokarin sake mayar da alaƙa su da birnin damascus dama dai ƙasashe kama algeria da iraki ba su yarda da matakin da takwarorinsu na larabawan suka ɗauka ba a baya a cikin kwanakin bayan nan ministan harkokin wajen kasar masar same shakri ya yi kira ga amurka da kuma kasar turkiya da su janye sojojin da suke da su a cikin syria wannan kiran yana sake tabbatar da yadda masar ɗin take son ganin alaƙa ta bunƙasa tsakaninta da damascus tun da fari a zamanin da 'yan ta'adda suke cin karansu babu babbaka a cikin ƙasar ta siriya yayin da shugaban ƙasar masar muhammadu mursi ya fice daga layin tsaron ƙasarsa ya tsoma baki a harkokin cikin gidan siriya to sojojin wannan ƙasa ta masar suka fara nuna masa ɗan yatsa da gargaɗinsa domin a wancan lokacin mursi ɗin ya yi barazanar cewa masar za ta aike da sojoji zuwa ƙasar syria domin taimaka masu ɗauke da makamai inda ya bayyana gwamnati da kuma shugaban ƙasar syria da siffofin da suka kauce wa diflomasiya da kuma siyasa lamarin da ya fusata sojojin ƙasar suka ce ba da su ba domin masar tana ɗaukar cewa babu yadda za a yi tsaronta ya tabbata sai tare da syria tun zamanin fir'aunoni haka siyasar waje ta masar ta kasance wajen alaƙa da siriya har kuma zuwa yanzu kuma wancan matsayar ta muhammadu mursi tana ɗaya daga cikin dalilan da suka yi sanadiyar kifar da gwamnatinsa a dalilin haka sake jaddada muhimmancin ficewar sojojin bakin haure daga siriya da masar ɗin ta yi a yanzu yana bisa hanya yana kuma tafiya ne bisa ka'idar da ta ɗamfaru da tsaron ƙasashen biyu da wani dalili da yake nuni da komen ƙasashen larabawa zuwa syria shine tattaunawa ta wayar tarho da aka yi a tsakanin sarkin jordan abdullahi na biyu da kuma bashar asad ɓangarorin biyu dai sun yi magana ne akan yadda alaƙa tsakaninsu za ta sake bunƙasa. watanni kamar biyu da suka shuɗe an yi wani taro a ƙasar ta jordan wanda ya haɗa masar da syria da kuma ita kanta jordan ɗin domin tattauna da za a rika jigilar makamashi zuwa ƙasar labanan makamashin dai da zai taso daga ƙasashen jordan da masar a cikin manyan motoci zai rika bi ne ta ƙasar syria ya ratsa sannan ya isa labanan kamar yadda mahalarta taron suka cimma matsaya wannan kuwa ya kawo ƙarshen takunkumin da amurka ta ƙaƙaba wa syria wanda ake kira da takunkumin caesar ita ma ƙasa haɗaɗɗiyar daular larabawa ta sake mayar da alaƙa ta diplomasiya da syria tuni dai ta buɗe ofishin jakadancinta da ta rufe a baya a birnin damascus bugu da ƙari ana kuma sa ran cewa a yayin da za a yi taron ƙasashen larabawa a nan gaba kaɗan algeria to syria za ta sami halattar wannan taron wanda zai zama karon farko tun bayan taron dauha da aka hana ta zama akan kujerarta a ƙarƙashin wannan ƙungiya dukkanin waɗannan yunƙuri da ake yi na sake dawo da alaƙa tsakanin ƙasashen larabawan da siriya yana faruwa ne dai a lokacin da tasirin amurka a cikin wannan yanki na yammacin asiya yake fuskantar koma baya don haka za a iya cewa rawar da amurka ta taka wajen yanke alaƙa da kuma hulɗa da mu'amala tsakanin ƙasashen larabawan da 'yar uwarsu syria wani abu ne da yake a fili wanda kuma matukar ƙasashen larabawan za su ci gaba da biye wa amurka a siyasar ta waje to za su ci gaba da faɗa da junansu. To ma sauraro a nan za mu da sa'aya saboda ƙurewar lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Sai dai kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauki da wani jigon. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin murwai masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kudar da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa biyu haisu daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a kwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio ta Hausa da ke jamfurin Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan Katsari da ke jamfurin Nijar a jihar Doso. Bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga ma'aikatan Radio ta Hausa da masu sauraron su ga baki daya a fadin duniya. Yau ina son ku bani dama in nuna farin ciki na game da shigo wannan wata mai albarka watan Maulidi wanda fata ne mai albarka wanda aka haifi fiye fiyayyen halitta Annabi alaihi salamu wa ali baiti a bi na tsahiri muna isar da wato godiyanmu ga Allah maɗaukakin sarki da farin cikin mu ga al'ummar musulmi na zagayo wannan wata mai albarka da wannan muke taya dukkanin al'ummar musulmi wato murnan zagayo wannan wata mai albarka Allah Ubangiji muna ta wasuli da wannan wata mai albarka Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya yaye muna dukkan damuwa Allah ya ba da nasara a al'ummar musulmi ga baki ɗaya ko ina suke a faɗin duniya daga ƙarshe nake cewa radio ot house ko huta lafiya mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muryar Musulunci da Iran barkan ku da warhaka. Ya aiki mai magana ya hayya Sa'idu daga nan garin Bande, gunduma Magarya, jihar da Magaram a ƙasar Nijar. To ni fata na nan shine ci gaba da aka samu na buɗe masallatayya manyan masallatai na duniya. Ma'ana manyan masallatai wanda suke Saudi Arabia, masallatai wanda suke kamar na Makka da Madina da wasu dokoki da shak sides ya yi magana kan cewa a janye to gaskiya ba karamin jin daɗi muka yi ba mu mu bisa dukkan al'amuranmu allah ubangiji ya ɗaukaka musulunci ga musulmai assalamu alaikum sashen hausa na biyu mai magana isu ne madatai da magaran jamhuriyar nijar na kira ku da ganin madatai da magaran ina so ku bani dama in yi wa yan uwa abokai na al'umma musulmi baki ɗaya na duniya da murna wannan wata da ya min muna cikin ƙoshin lahiya kuma ina kira ga yan uwa musulmi a taya ƙasashe addu'a allah ba mu zama lahiya kuma dangance da wannan babban wata na aihuwar fiyayya halitta muna murna muna murna kuma muna addu'a allah ƙara wa annabi ɗauka allah ƙara wa sa'an annabi kuma ubangiji allah allah ka kashe duk wata wutar fitina ta addinai da take kunnawa a kasashen nan namu na yankin afirka da ma duniya baki ɗaya kuma allah ɗaukaka musulmi ga musulunci allah ƙasƙantar da kafirci ga kafirai muna alfahari da wannan wata na aihuwa fiye ya halitta kuma ubangiji allah ka sada mu da alheri da ke cikin wannan wata na gode biyu ya ta sami magana yi ne maɗatai da magarin jamhuriyar nijar na kira ku daga nan ku tashi na. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio boh ta heran murya musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dangance da wannan dama da za ku ba zan yi daukaci dangance da wanga eh, rage ruwan famfo ma'ana rage kudin ruwan famfo da ake cika jarka a dala biyar ta dawo dala uku to hakikan gwamnati ta jan kokari kuma muna addu'a yadda aka yi haka kuma duk kayan masarufi muna so ya kasance kamar yadda aka sa wannan doka ta rage kudin ruwan rayuwa a nan jamhuriyar Nijar to kasance ka masarufi ma shi an sau da kafa an ajiye mai iyaka farahi kuma yan Allah muna so ita gwamnati ta kira 'yan kasuwa su zauna kowanne a san an rage musu kayan da za su shigo da shi domin su kawo kasa talakawa a ba su rage mai rahusa domin ta haka za a gane cewa yi wannan abu ya daidai kuma muna ta addu'a Allah wanda ya kawo ci gaba mai alfani a zuwa gaba kuma Allah taimaki shugabanninmu na Afirka na gode rediyo eh, ta Haram Muri Musulunci ke suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura sai an jima muna tare Assalamu alaikum sashen Hausa biyu a mai magana Mustapha Muhammadu Kadangare jihar Tawa jamhuriyar Niger guduma Madawa kwaminikin Bangi dan asalin garin Katagiri. Eh, zan dan tsokaci a yau dangance da eh, matsalar rashin tsaro ne da muke fuskanta eh, a cikin kwaminikin tamu ta Bangi. Ina kira ga mai girma shugaban kasa bazu Muhammad bisa ga kokarin da yake yi na kawo tsaro yanki-yanki inda 'yan ta'adda suke addabar talakawa. Ina kira gare shi da ya sa ma al'umma kwaminikin bangi hannu saboda suna cikin wani hali na tashin hankali ganin cewa suna bakin iyaka a zahirin gaskiya sai da aka ɗauki wani magashi yake ga mai sai lumiyarkin da ke cikin garin bangi a nan cikin wani gari ake ce mishi ja taka a nan suka zo yan ta'adda suka ɗauki wannan bawan allah tsaro lalle ana yi amma a ƙara inganta tsaro cikin gwamnatin bangi da magana naku almustapha kadangare mazaunin jihar tawa gwamnatin bangi sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdu doki biya na kira ku ne daga nan unguwar karamari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar to ina so in ka tsokaci ga gwamnatin kasa ta jamhuriyar nijar game da wajen harkar ruwan sha duk da ke gaskiya mun fara ganin sauyi da ana cika jarka a dala biyar eh ana cika jarka a dala biyar kenan kuma yanzu muka ga jarka ta dawo ana cika ta a dala uku to duk da ke dai gaskiya wannan sabuwar dokar ta gwamnati ba duka famfuna ba suke binta saboda har yanzu wasu famfunan dala biyar suke cika talakawa maimakon su kawo nan dokar da gwamnati ta sa a saida ma talakawa a dala uku gaskiya wasu suna kiyawa su cika he su ce he dala biyar za su cika ina so a bi sau da kafa mutane masu haka nan a sa musu ido a bisa sau da kafa abin da suke ba daidai bane ba yanzu kuma gwamnati abin da ya rage mata ta rage ma yan kasuwa da duwan ma dan a ringa sai da abinci da rage mai magana abdurrahman wanda aka sanda abdoki biya Assalamu alaikum warahmatullahi kuna tare da mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar Nijar. A yau kira ne zan yi ga hukumomin Nijar akan cewa kamar harkar nan ta kwallon kafa idan an san ba za a yi wani abin a zo a gani ba kawai a watsa a mai da hankali ga kokowa kokowa gargajiya da kuma wa'ansu abubuwa dai da ake ga za a za a huddo sunan kasanmu kuma za a samu cigaba ba wai a yi ta a yi ta watsa kuɗi ba a harkar kwallon kafa kuma a zo a ce ko da yaushe kuma mu ne ba mu sabaka wani abin a zo a gani ai ba dole ba ne ba sai ta kwallon kafa ba wai ƙwallon kafa ne ba kaɗai wasa na zamani ba kawai a mai da hankali kan wa'ansu wasanni ko kuma a tashi tsaye a bar sa san kai cikin harkokin wannan dai shine kiran da zani ko tashi lafiya To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na jagoran shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin ansoshin fikihu. amsoshin pikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين assalamu wa wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu shirin da a cikinsa kuke aiko mana da tambayoyi da suka shafi fikihu kuma cikin yarda Allah muke ƙoƙarin ganin cewa mun ba ku amsa bisa tambayoyin da kuka yi kamar yadda na taɓa yin tsokaci a kan cewa tambayoyin da za ku kuke aikowa za ku iya mana bayani ku ce kuna son amsar su a bisa mazahaba kaza misali a ce malikiya ko shafi'iya ko kuma dai duk wata mazahaba da mutum yake so in ko mutum bai faɗi haka ba to tambayan za mu ba shi amsa ne bisa mazhaban jafariya bisa yadda al'amuran suke tafiya to yau akwai wani ban allah da ya rubuto wata tambaya mu gani na to na ta neman na ga ko da suna amma bai sa sunansa ba amma dai abin da yake cewa shine assalamu alaikum ta malam ni na ɗaya daga cikin tsofaffin ɗalibanka wani lokaci na taɓa samun zama tare da kai na fahimci wasu abubuwa na fikihu. to amma yanzu na da tambayoyi ne guda biyu ɗaya ta shafi azumi ɗaya kuma ta shafi sallah tambaya ta ta farko ita ce shin idan mutum yana da azumi a wuyansa wato kenan akwai azumi na wajibi wanda ake bin sa bashi bai aiwatar da shi ba zai iya karɓan wani azumi wanda za a biya shi ya yi wa wani to tambaya ta biyu kuma ita ce a wani zama da aka taɓa yi to a wani zama da aka taɓa yi ka taɓa yin wasu bayani dangane da ramuwar sallah wato ƙada'i na sallah inda ka nuna cewa sallah asuba matuƙar rana ta fito ba lallai ne mutum ya yi gaggawan rama ta ba zai ma iya ci gaba da bacci in ya so bayan ya yi sallah a zahar sai ya rama sallah asuba ɗin to wannan al'amarin ya yake dalla-dalla to masha Allah to shi wannan ban Allah ko da yake da ya ce mun taba zama tare da shi wani lokaci can amma bai faɗi sunansa ba eh, to tambayan kamun dai mu ba za mu tsaya sharhi mai tsaho ba bari mu ji eh, ko kuma mu binciki amsar tambayoyin da ya na farko ya yi zancen azumi azumi lallai zai iya yiwuwa misali wani abu ya bujiro mutum azumin ramadan wani azumi dai da yake wuyansa na wajibi bai iya aiwatar da shi a lokacin da ya cancanta ya aiwatar da shi ba ana bin sa bashin wannan azunzumi ko kwana ɗaya uku wata sati sati biyu wato dai ana bin mutum bashi na azumi to amma kuma sai ga wani ya zo da azumi wanda ake ce masa istijari kenan yake so ya nuna wanda ake neman wanda zai yi wannan azumin a biya shi lada a ɗauke shi a matsayin an haye shi a ɗauki hayansa ya zo ya azumi wa wani domin a biya shi to shin tambayar tasa anan shine mutum zai iya bayan ana binsa bashin azumi akwai azumi a wuyansa bai yi ba amma ya je ya karɓi eh, azumi na lada domin ya samu kuɗi ta tasa kenan to idan muka dubi yadda mafi yawa daga ainihin malaman fiƙu na jafariya tunda shi dai eh, ko da ke bi nuna mana shi dan jafariya bane ko bai ci da mu fatawan da yake nema ko amsar da yake nema ta zama a wani mazhaba ba to saboda haka bisa jafariya malaman fiqhu na jafariya mafi mashhuri a cikin al'amuransu dangane da wannan shine cewa idan ana bin ka bashin azumi wanda yake wuyanka wannan bashin da ake bin na azumi ba ainihin wajibi ne a ce dolan dole sai ka fara aiwatar da shi ka biya ka sauke wannan bashi din kafin kuma ka je ka yi wani azumin na neman a biya ka lada ba a'a za ka iya ana bin ka bashin azumi na sati ko sati biyu amma kuma ka je ka karbi haya ko kuma a ɗauke ka haya na ka yi wani azumi a biya ka lada na wajen sati ko sati biyu shi ma ko ma fiye da haka wannan baya hana wannan shine abin da fatuwan mafi yawa daga cikin malaman jafariya ko kuma ma za a ce gaba ɗaya fatuwan jafariya akan haka ta tafi cewa wannan baya hana wancan za ka iya zuwa ka je ka yi azumi na a biya ka kuɗi ka karɓi ɗin kuɗinka ka sa su aljihu ka yi bukatunka kuma ka yi azumin da aka ainihin biya ka domin ka yi bayan ka gama wannan azumi na neman lada na neman kuɗi kai zance ka karɓi kuɗinka ka canke kuɗinka to daga baya kuma sai ka je wancan azumin da ake bin ka bashi sai ka je shi kuma ka biya wannan azumin da ake bin ka bashi wannan ita ce mafi girman fatuwa da kuma abin da fikihun ja'fariya ya gino akai insha Allah to amma dangane da tambayar ka ta biyu na cewa sallah asuba musamman samari da 'yan mata da dama waɗansu za a yi ta bacci a shari bacci sai rana ta fito karfe takwas wani lokacin tara ma mutum bai tashi ya sallah asuba ba to ka ce akwai wani lokacin da na taɓa yin wani bayani cewa ba lalle ne mutum ya yi gaggawa ya yi wannan ramuwar wannan sallah ta asuba ba zai iya jinkirtawa har zuwa azahar bayan ya yi sallah azahar sai ya ainihin rama gaskiya ne wannan abin da ka faɗa bisa fikihu na ja'afariya al'amari na duk wata sallah da za a iya cewa ta zama ƙaza'i in dai sallah ta koma ta zama ƙaza'i to wannan lokacin da za ka rama ta lokacin ya zama muwassa'i ne lokaci ne mai yalwa ba lokaci ne dayyik wanda za ka yi gaggawan dole ka yi wannan ramuwan sallah ɗin kafin sallah azhar ta zo a'a babu wannan matuƙan kai wannan sakacin bacci ya share maka aka ce har alfijir ya fito baka tashi kai sallah ba har rana ta keto baka tashi kai sallah asuba ba to bayan rana ta keto to gaggawa kuma me za ka yi wannan dai sallan ba ada'i ba ce yanzu ta zame maka kaza'i shi kuma kaza'in sallah yana nan a wuyanka daga wannan lokacin har zuwa ka koma zuwa ranar kiyama tana nan a wuyanka babu wani zancen ka yi gaggawa ka ce wai sai ka rama ta cikin gaggawa ka tashi burburbur karfe tara na rana na safe wace irin sallah asuba za ka yi cikin gaggawa kana ita ba a da'i ba ce ta zama kaza'i babu bambanci ka yi ta a wannan lokacin ko ka jinkirta ta sai bayan ka yi a zahar ko ka jinkirta ta ma sai ka shegari ma wato ka shegari ko kuma ka batta ma sai bayan sati ka rama ba wani bambanci saboda dai ko mai kai dai sunanta kaza'i kuma lokacin ƙaza'i muwassa'i ne wato lokaci ne mai yalwa wannan shine abin da malaman fiƙi suke bayani dangane da ramuwan sallah asuba saboda haka zancen gaggawan a rama sallah asuba cikin gaggawa bayan mutum ya san rana ta fito shi sa ina jin in ma kai da yake gace akwai wani bayani da na taɓa yi ba kamar faɗi lokacin ba to bari ma sake maimaitawa ni har ma na ce idan mutum ya kai ga cewa rana ta keto ya tashi ya buɗe idonsa ya ga rana ta keto to zancen ya wani gaggawar rama sallah ma bata taso ba za ma ka iya jan bargonka kurin ka ci gaba da baccinka saboda a wannan lokacin ko ka yi a wannan lokacin karfe 8 ko 9 na safe wanda tabbas rana ta keto ko kuma ka bari ma wasu malaman matuwa suka yi ya ma fi inganci ya fi zama ka fi samun kwanciyar hankali ka bari ma sai ka yi sallah zahar. ka yi sallah a zahar ɗinka normal ka kuma yi la'asar ɗinka ita ma ka idar sannan sai ka ce to yanzu tun da dama ban yi asubahi ba to bari na yi ramuwan asubahi yanzu sai da ka yi a zahar fa saboda in lokacin azahar ya zo lokacin da sallah ta shigo ita ake fara yi ba a ramuwar wacce ta ma ta riga sallah asuba ta riga ta wuce so in azahar ta zo ba za ka ce bari kafin kai azahar sai ka yi sallan asubahin nan da ta wuce maka ta zama kaza a wuyanka ba a'a tunda yanzu lokaci ne na azahar sai ka fara yin azahar sannan ma bayan ka yi azahar sai ka yi la'asar sannan in ka idar da su sai ka ce to tunda dai akwai sallah asubahi a wuya na to yanzu kuma bari na yi kaza'in sallah asubahi a wannan lokacin za ka yi ta kuma ka yi karatunka a fili tunda ai ramuwa kake na wata sallah wacce karatunta a fili ake sunanta sallah asuba wannan shine abin da yake gudana zuba da zancen gaggawan mutum ya yi burburbur ya tashi karfe 8 ko 9 na safe ya ce zai yi sallah asuba cikin gaggawa zancen gaggawa bai tashi ba tunda dai lokacin qada'i muwassa'i ne saboda haka babu zancen gaggawa wannan shine abin da na faɗa a wancan lokacin kuma gashi na sake maimaitawa saboda haka na fata an fahimci ainihin tambayar tasa da nima kuma abin da na bayyana to saboda lokaci za mu tsaya a nan insha Allah sai a shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau Afrika a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamurra da suke wakana a nahiyar afrika ko kuma batutuwa da suka shafi nahiyar tare da yin bita a kansu da kuma jin mahangar masana wasu lokutan akan yadda suke kallon lamuran ta fuskuke daban-daban. shirin namu ne da allah dai zai dube ne akan labaran da rundunar sojan najeriya ta bayar dangane da mutuwar shugaban kungiyar iswap abu musab albarnawi a cikin wannan mako labaran da har yanzu kungiyar bata tabbatar da shi ba game da kuma shirin zai tsokaci akan yadda ake kallon makoman lamura na kungiyar idan har hakan ta tabbata wannan dai shine abinda shirin zai dubi a sa da yardar allah da fatan masu rare za a biyo musanna a hankali domin jin cikakken shirin

mako ne dai rundunar sojan najeriya ta tabbatar da mutuwar abu masa'ab albarnawi wanda shine shugaban kungiyar is a yammacin nahiyar afirka wadda aka fi sani da iswap hafsan hafsoshin tsaro na najeriya janar lake erabo ya fito fili ya tabbatar da mutuwar albarnawi duk da cewa dai bai bar da wani karin bayani ba game da mutuwar tasa wanda tun a cikin watan satumba aka fara raɗe-raɗe kan hakan kungiyar isop dai bata ce komai ba game da wannan lamari wadda ake yi wa kallon kungiyar masu ikirarin jihadi mafi karfi a najeriya tun bayan mutuwar shugaban kungiyar boko haram abubakar shekau a farkon wannan shekara da muke ciki sakamakon kisan shugaban kungiyar boko haram abubakar shekau mayakan kungiyar da suka hada da kwamandoji da gaskensu suka rika mika kai da kuma yi mubaya ga kungiyar isop yanda kuma wasunsu suka mika kai ga sojojin najeriya sakamakon yadda zuciyarsu ta kare bayan tabbatar da mutuwar abubakar shekau mutumin da ya shahara da izgili da nuna ke kasassar zuciya da kuma nuna buwaya to sai dai mutane da dama ba su san albarnawi sosai ba ba san shi ba a kafofin yanar gizo da kuma na sada zumunta kamar yadda aka san abubakar shekau a duniya ba domin kowa babu takamaiman bayani a kansa da kuma abin da ya shafi rayuwarsa da shekarunsa da abin da ya kama da haka amma dai ana zaton cewa shi ɗa ne ga muhammad yusuf wanda ya kafa ƙungiyar boko haram wanda kuma ya rasa ransa a hannun jami'an tsaro bayan kame shi a ƙarshen watan yulin shekara ta 2009 da farko dai an riƙa ganin albarnawi a matsayin mai sassaucin ra'ayi mai watsi da tsatsauran ra'ayi irin na ƙungiyar boko haram musamman ma dai wasu daga cikin ayyukan rashin imani da rashin an adamtaka da ƙungiyar boko haram take aikatawa kamar sanya ƙananan yara su riga kai harin kunar bakin wake da kai wa musulmi hari a cikin kasuwanni da makarantu da masallatai da kuma cikin birane da dai sauran abubuwa makamantan haka waɗanda ƙungiyar boko haram ta shahara da su a cikin ayyukanta bayan rasuwar mahaifinsa a hannun 'yan sanda abubakar shekau ne dai aka nada a matsayin jagoran ƙungiyar ta boko haram albarnawi ya rike mukamin kakakin boko haram amma sun raka yawan samun saɓanin ra'ayi tsakaninsa da abubakar shekau da sauran manyan shugabannin ƙungiyar a cikin shekara ta 2013 ne dai ya sauya sheka zuwa kungiyar ansaru wani bangare na 'yan aware na kungiyar boko haram da ke alaka da alka'ida sai dai duk da irin bambance-bambancen su kungiyoyin biyu sukan yi aiki tare a lokuta da dama domin yin abin da yake ganin gyara ne a cikin kungiyar ta boko haram da kuma karfafa ta ta zama ɗaya daga cikin kungiyoyi na masu da'awar jihadi na duniya a shekara ta 2015 abubakar shekau ya haɗa kai da ƙungiyar daesh wato is a shekarar da ta biyo baya ƙungiyar is ta naɗa albarnawi sabon shugaban ƙungiyar boko haram ko kuma abin da suke kira da wali kuma hakan ya jawo rikici mai tsanani a cikin ƙungiyar masu bin diddigin lamarin ƙungiyar sau da kafa dai suna ganin cewa an samu sauyin shugabancin ne saboda bambancin ra'ayi da ke akwai a tsakanin shekau da kuma shugabancin is na koli jaridar is ta annaba ta wallafa wata hira da albarnawi a cikin watan agustan shekara ta 2016 a cikin wannan hirar ya bayyana yakin kungiyar a kasashen afirka ta yamma a matsayin yaƙi da masu rida da masu wa'azin addinin kirista akan haka a matsayinsa na shugaba ya bayar da umarnin kashe kiristoci da kai hare-hare na bama-bamai a majami'o'in mabiya addinin kirista amma a wani sauyi na tsare-tsaren kungiyar ya lashe takobin kawo ƙarshen hare a kan mai uwa da wabi a kan masallatai da kuma kasuwanni ba kowa ne ya yi maraba da sauyin shugabancin ba kuma shekau ya zargi barnawi da kitsa juyin mulki a cikin shugabancin kungiyar boko haram a dalilin wannan rikici na cikin gida masu mara baya ga kungiyar is ko kuma daesh suka shiga kungiyar iswap wadda albarnawi ke jagoranta yayin da shi kuma shekau ya ci gaba da zama shugaban kungiyar boko haram tun daga wancan lokacin da dai kungiyoyin biyu suka zama masu matsananciyar husuma da hamayya a tsakaninsu. su isop ta sanar da cewa shekau ya mutu a watan mayu bayan tserewa daga yaƙi a lokacin da suke karawa da mayakan isop inda ya zaɓi kashe kansa da kansa ta hanyar tayar da bam a jikinsa maimakon miƙa wuya ga ƙungiyar ta isop wanda kuma cewar ƙungiyar wannan ne ya yi sanadiyar mutuwarsa isop ta ce babban jagoran is na duk duniya abu ibrahim alhashimi alƙurashi ya bar da umarnin buɗe yaƙi da abubakar shekau a cikin dajin sambisa akan haka ne tun daga lokacin mayakan na iswap suka shiga yaƙi da ƙungiyar boko haram gadan-gadan domin aiwatar da umarnin jagoran na daesh ko kuma is albarnawi ya sanar da labarin mutuwar shekau ne a wani saƙon murya wanda aka nada a watan yuni inda ya ce shekau ya aikata ta'addancin da hankali ma ba zai ɗauka ba da lokaci ya yi allah ya fitar da jaruman sojoji bayan samun umarni daga shugaban mummune a cewarsa a ƙarshen watan na yuni wasu da ake zargin cewa mayakan boko haram ne sun tabbatar da mutuwar shekau a wani faifan bidiyo da wasu jaridun najeriya da masu sa ido suka wallafa hakanan kuma is ta tabbatar da yadda shekau ya mutu sannan ta bugi kirjin cewa dubban mayakan kungiyar boko haram din sun mika kai a gare ta a karkashin shugabancin albarnawi a shekarun baya bayan nan isop ta mamaye wurare a arewacin najeriya da kuma yankin tafkin chadi kuma tana aiki a kasashe masu makwabtaka daga ciki har da burkina faso da chadi da kuma niger da mali ƙungiyar ta kwace sansanonin soji da dama tare da samun makamai da kayan aiki daga rundunonin soji a waɗannan yankuna masana akan harkokin tsaro na yankin yammacin nahiyar afirka da ma wasu masana daga sassa na duniya sun yi imanin cewa ƙungiyar ta isop ta ƙara samun bunƙasa ne sakamakon yadda ta haɗa kai da ƙungiyar daesh wadda a halin yanzu dai ita ce kungiyar 'yan ta'adda masu da'awar jihadi mafi girma a duniya wadda take da mambobi a kasashen duniya daban-daban waɗanda suka hada har da kasashen amurka da kuma kasashen nahiyar turai da ma na asiya gami da rasha da china irin wannan alakar da kungiyar ta isop take da ita da babbar uwar kungiyar ta duniya ta taimaka mata matuƙa wajen samun abubuwa da dama a cikin sauƙi kasantuwar cewa uwar kungiyar tana da alaka da wasu daga cikin kasashe da suke taimaka mata da makudan kuɗaɗe da kuma makamai da kuma basu horo na soji da nufin yin amfani da kungiyar wajen cimma wasu manufofi na siyasa akan wasu ƙasashen babban misalin hakan kuwa shine da yadda aka yi amfani da kungiyar ta daesh wajen kawo matsalolin tsaro a cikin kasashen iraki da syria wanda kuma duniya ta san kasashen da suka ɗauki nauyin kungiyar ta daesh wajen aiwatar da ta'addanci a cikin waɗannan ƙasashe. bayan karya lagon daesh a cikin kasashen siriya da iraki a halin yanzu an kada akalar daesh ne zuwa kasar afghanistan da nufin yin amfani da ita wajen haifar da rikicin addini inda tun bayan da kungiyar taliban ta kwace iko da kasar afghanistan ya zuwa yanzu dai daesh ta kai munanan hare-hare a makarantu da masallatai na mabiya masabar shi'a da nufin yin amfani da hakan wajen haifar da rikicin addini a kasar wanda kuma hakan yana zuwa ne jim kaɗan bayan ficewar amurka daga kasar ta afghanistan lamarin da ke nuni da cewa abin da yake faruwa shiryayyen lamari ne dangane da labarin mutuwar albarnawi kuwa wanda wajen najeriya suka bayar duk da cewa har yanzu babu wata kafa mai zaman kanta wadda ta tabbatar da hakan kamar yadda ita kanta kungiyar ta isop ba ta tabbatar da hakan ba har zuwa yanzu amma dai idan har hakan ya tabbata to kuwa lamarin zai tasiri a cikin kungiyar da kuma aikace-aikacenta kamar yadda mutuwar abubakar shekau ta yi babban tasiri wajen dakushe ayyukan kungiyar boko haram da kuma karya lagon mayakan kungiyar. masu saurare lokacin da muke da shi riga ya riske mu dole anan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da rana idan la kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su a halin yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tahir amin ke cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh